radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 da fatan za ku kasance tare da mu domin jin dukkan waɗannan abubuwan da muka muku tanadi ɗaya ba ɗaya yanzu ga shirin nan na kokun san. Kokun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Juma'a tara ga watan Disamba shekara ta 2022 wanda ya daidai da goma sha hudu ga watan jumada ula na shekara 1444 hijira kamariya masu ware kun san cewa shekaru 31 da suka gabata a rana irin ta yau majalisar ɗinkin duniya ta ba da rahoton cewa gwamnatin ƙasar iraki karkashin shugabancin saddam hussein ce ta fara tsokanar ƙasar iran tare da mamayar wasu yankuna na iran din a shekara ta 1980 wanda ya kai ga barkewar yaƙi tsakanin kasashen biyu na tsawon shekaru takwas babban sakataren majalisar ɗinkin duniya na lokacin habia press ya bayyana cewa mayar da gwamnatin iraki a lokacin ta yi wa wasu yankunan kasar iran ba bisa ka'ida kuma dole ne ta biya diyar asarorin da hakan ya jawo ga kasar iran a ranar 22 ga watan satumba shekara ta 1980 sojin kasar iraki suka fara mamayar yankunan kasar iran da nufin murkushe jamhuriyar musulunci da aka kafa a kasar ba da jama'a ba amma bayan shekaru takwas na gwabza yaƙi sojin iran sun samu nasarar korar sojojin gwamnatin ba'as har zuwa cikin kasar su saddam hussein ya samu goyon baya na siyasa da kudade da makamai masu tarin yawa na zamani daga kasashen yammacin duniya musamman ma kasar amurka har ila yau ya samu goyon baya daga kasashen larabawa musamman kasashen saudiya da jordan inda sarki hussein na jordan a lokacin ya zarce kasar iraki kuma tare da saddam hussein ne suka fara harba igwa ta farko akan kasar iran alamar dugon dan ba na fara kaddamar da yaƙi a kan ƙasar an kashe mutane kimanin miliyan guda a ɓangarorin biyu an kuma yi asarar dukiyoyi masu yawa da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 105 da suka gabata a rana irin ta yau wato tara ga watan disamban shekara ta 1917 sojojin mulkin mallaka na ingila suka sami nasara akan sojin dalar usmaniya a palestino wannan ya uku ne a lokacin yakin duniya na biyu babban burin ingila a lokacin da shi ne ma mai palestino da nufin kafa a kasar yahudawa ta isra'ila kasar da za ta kasance ta yahudawa zalla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 Tuma da lama saurare sai a gya zama domin aji labarin duniya da ɗumi ɗansu. Labarin duniya mai karantawa Mushaba Adam. shugaban majalisar shawarar musulunci ta iran ya ce amurka ce take kirkiro kungiyoyin 'yan ta'adda a cikin kasashen musulmi dubban mutanen kasar somaliya ne suka ketare iyaka zuwa ƙasar kenya saboda gujewa fari da yaƙi mutanen zazzabin malariya yake kashewa a cikin shekaru biyu na bayan nan suna karuwa. to yanzu sa a gyara zama domin ajiye cikakkun labarin shugaban majalisar shawarar musulunci ta iran ya bayyana cewa amurka ce ta kirkiro kungiyoyin 'yan ta'adda a cikin kasashen musulmi shugaban majalisar shawarar musuluncin ta iran muhammad bakir kalibaf wanda ya gabatar da jawabi a wani taro na tunawa da shahidan da suka kwanta dama sanadiyar harin ta'addancin da aka kai a shiras ya bayyana cewa juyin musulunci wanda ya kai ga samun nasara a ƙarƙashin jagorancin marigayi imamu ne da allah tabbata gare shi yana ci gaba da tafiya a kan gwadaban da aka ɗora shi kuma yana ƙalubalantar dukkanin maƙiyansa shugaban zai shawarar musuluncin ta iran muhammad bakir kalibaf ya ci gaba da cewa makircin da makiya suke nuna wa iran yana nuni ne da gajiyawarsu wajen hana ta ci gaban da take yi muhammad bakir kalibab ya zargi amurka da haddasa barna a cikin kasashe daban-daban alhali kuma wai tana riya cewa ita mai kare haƙƙin bil'adama ce shugaban majalisar shawarar musuluncin ta iran ya bayyana ayyukan ta'addanci da cewa suna nuna yadda yadda haramtacciyar kasar isra'ila da kuma amurka suka fice daga 'yan adamtaka ko manufarsu ita ce hana iran din zama kasa mai karfi har ila yau kalibaf ya ambato yadda ɗaya daga cikin jami'an gwamnatin amurka a baya ta bayyana cewa suna suka kirkiro kungiyar 'yan ta'addan nan ta isis wato daesh kuma ta ce kungiyar wato kuma da a ce wacan kungiyar ta sami dama to da ta ci gaba da zubar da jini a kasashe da dama na musulmi dubban mutanen kasar somaliya sun tsallaka iyaka zuwa kasar kenya saboda gujewa fari da yunwa hukumar 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya unhcr ta sanar da cewa a cikin shekaru biyu fiye da mutane 80,000 ne 'yan kasar somalia suka tsallaka iyaka zuwa kasar kenya domin sama wa kansu ruwan sha da iyalansu da kuma abinci rahoton na ƙungiyar 'yan gudun hijira ɗin ta majalisar ɗinkin duniya ya kuma ce farin da ake fuskanta a cikin ƙasar ba taɓa ganin irinsa ba a cikin shekaru 40 na bayan nan a cikin ƙasar da akwai mutane fiye da dubu da suka fice daga gidajensu na garuruwansu zuwa wasu yankuna a ƙoƙarin gujewa fari saboda su samu abinci rahoton hukumar 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ya kuma ce a bayan nan adadin waɗanda suka isa cikin sansanin 'yan gudun hijira na da dab da ke kenya suna da yawan gaske kuma suna buƙatar taimakon gaggawa a cikin ƙasar ta kenya dai da akwai sansanin 'yan gudun hijira da suka fito daga kasashen yankin gabashin afirka saboda ya yaƙe da kuma fari da ake fama da su an bayyana cewa mutanen da zazzabin malaria ya kashe sun karu a cikin shekaru biyu na bayan nan a wani rahoto da hukumar lafiya ta duniya who ta fitar ta bayyana cewa mayar da hankali da fada da corona da aka yi ya yi tasiri wajen fada da cutar malaria da hakan ya sa mutane dubu sittin da uku suka mutu yayin da wasu miliyan goma sha uku kuma suka kamu da zazzabin rahoton da aka buga shi a jiya alhamis ya kara da cewa a cikin shekara ta 2020 ne wannan cutar ta kara yaduwa a duniya sannan kuma ta karu matuka a shekara ta 2021 rahoton ya kuma ci gaba da cewa saboda raguwar ba da muhimmanci wajen fada da cutar malaria din sannan kuma da matsin lamba mai tsanani da tattalin arzikin kasashe ya rika fuskanta zazzabin malaria din ya ƙara yaduwa a cikin waɗannan shekarun biyu na cutar corona waɗanda zazzabin malaria din ya kashe sun kai 63,000 sai kuma wasu miliyan 13 da suka kamu da ita sai dai eh, wani babban jami'i a hukumar lafiya ta duniya dr abdi salanur ya ce tun kafin maɓullar annobar corona a rika jan kafa da jan jiki wajen fada da zazzabin malaria daga cikin kalubalen da ake fuskanta dai a wannan lokacin da akwai ɓullar wasu sabuwar zuri'a ta sauro da suke iya jure magungunan da aka yi amfani da su akan magabatinsu nahiyar afirka ce dai inda aka fi fuskantar matsalar zazzabin malaria inda a shekarar da ta gabata mutane 619 ne suka mutu yayin da wasu miliyan 247 suka kamu da ita to ƙarshen labarin duniyar kenan. to labarin duniyar kenan ga kuma shirin na mu koma noma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin mu koma noma shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaka da noma da kiwo to a yau za mu kawo muku labarai ne mabambanta a kan harkar noma daga najeriya daga ciki za ku ji yadda kasuwar kifi a maiduguri ta sake dawowa gadan-gadan da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. a wani rahoto da hukumar abinci ta duniya wato fawo ta fitar akan yadda damunar bana ta kasance a najeriya wacce take cike da ambaliya ta yi hasashen cewa za a iya fuskantar karancin abinci rahoton ya ce daga watan yuni zuwa augusta na shekara ta 2023 mai zuwa mutane da adadinsu zai kai miliyan 23 za su fuskanci karancin abinci a fadin najeriya bugu da da rahoton ya kunshi yin gargadi cewa matukar ba dauki matakan da suka dace ba tun yanzu na samar da abinci a kasa to a wannan tsakanin wato na yuni zuwa agusta mutane miliyan hudu da dubu ɗari hudu a cikin jihohin borno adamawa da yobe za su ji jiki idan muka koma baya kaɗan za mu ga yadda rahoton da hukumar ta fitar a cikin watan oktoba na wannan shekara ta 2022 ya bayyana cewa mutane miliyan 17 a ƙasar sun riga sun fada a cikin matsalar karancin abinci har ila yau rahoton ya ce daga cikin waɗanda suka fuskanci matsalar abincin a wannan tsakanin da akwai 'yan gudun hijira da kuma waɗanda suka koma gida daga jihohi 26 daga ciki har da babban birnin tarayyar ƙasar abuja kuma mutane miliyan uku daga cikinsu suna zaune ne a borno adamawa da kuma yobe to wannan gargaɗin da hukumar abinci ta duniya ta yi da kuma kada ƙararrawarsa ya sa wasu ƙasashe sun fara kaiwa yankunan da lamarin ya shafa ɗauki. daga cikinsu da akwai kasar norway wacce ta baiwa hukumar kudade da take bukata domin yi wa wannan matsala wato magani tun da wuri jakadan kasar norway a nigeria nut ilibilin ya bayyana cewa kasarsa za ta ci gaba da yin abin da take ganin ya dace na taimakawa mazauna yankunan da matsalar ta kunno kai jakadan ya ce wannan aikin yana nuni ne da taimako mafi girma da norway ta baiwa najeriya da suka hada da na agaji ga mabukata a yankin arewa a ƙarƙashin shirin na taimakon ƙasar norway wanda za ɗauki wato shekaru uku ana gudanar da shi mutanen da za su amfana sun kai iyalai 43,990 kwatankwacin mutane 300,930 kuma kaso 45 cikin ɗari na jimillar waɗanda taimakon zai shafa mata ne da za a ba su kayan abinci dabbobi a matsayin wato waɗanda za su kiwata su su zama musu jari da kuma risho mai sarrafa makamashi mai inganci. jakadan ya kuma ƙara cewa mun haɗa kai da ƙungiyoyi da dama domin magance matsaloli daban-daban da ake fuskanta a wannan ƙasa da suka hada da kiwon lafiya abinci tsaro da kuma bunƙasa demokuraɗiyya da daidaito tsakanin maza da mata to idan akwai wani abu da garin baga ya fi shahara da shi a najeriya to shine kifintar waɗannan wanda ake yin bandarsa sannan a kai shi zuwa kasuwannin kusa da nesa sai dai a cikin shekarun bayan nan wato daga lokacin ɓallar matsalar tsaro da boko haram ta haddasa a yankin kasuwar kifin baga ta samu koma baya amma da alama a yanzu an fara samun sauƙin matsalar da aka fuskanta baya inda kasuwar kifin bagan da ke cikin birnin maiduguri ta sake dawowa ita kanta wannan kasuwar take cikin birnin maiduguri ana kiranta da sunan baga kuma kasuwa ce da masu tsari suke gogoriyo domin sayan kifi zuwa yankunansu da kuma garuruwansu ba kuma a cikin ƙasar najeriya ne kadai ake sarrafa kifin na baga ba yana isa ƙasashen makwabta irin su chadi kamaru da kuma nijar shugaban kungiyar dillalan kifi na baga abacha mandalama ya faɗa wa manema labaru cewa tsawon shekaru takwas aka ɗauka ba tare da wani yana taimaka mana ba an banmu da kanmu shi kuwa sakataren wannan kungiyar malam baba cewa yanayi ne mai tsanani amma dai duk da haka muka ci gaba da ƙoƙari kuma rayuwa tana tafiya a cikin wannan kasuwar dai an ga yadda manyan motoci suke ɗaukar kifin a cikin manyan kwalaye katan-katan domin zuwa da shi kasuwannin iko abuja da kuma fatakwal wannan kasuwa in ji malam baba ita ce kasuwar kifi mafi girma a faɗin yammacin afirka domin sauraro za mu dasa aya nan saboda lokacin shirin mu da fatan an ji daɗin abubuwan da aka saurara kafin mu karkare baki don miban kwana da ku muna gaita ku zuwa a shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin koshin lafiya. Daridun bakin kuyi ya zama ya ne na ko ba mulwa. Daridun bakin kuyi ya zama ya ne na ko ba mulwa. To yanzu ga shirin nan na lafiya sai da kula tare da Hassan Barka. Lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da yau da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na lafiya sai da kula. Shirin Radio Hausa BOH da ke tattauna da suka shafi kiwon lafiyar bil'adama musamman a nahiyar mu ta Afirka. To shirin a wannan makon zai mai da hankali ne kan cutukan da yanayin sanyin hunturu ke zuwa da su. Hassan barka ne ke maku sallama a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu. Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu amin. To marilla kamar da watakila wasunku suka ji da farko shirin a wannan mako na mai da hankali ne kan tutukan da yanayin sanyin hunturu ke zuwa da su. An bayyana cewa dai tutuka da dama ne wannan yanayin ke zuwa da su da suka haɗa da mura, tari, sai kuma larurori da suka shafi masu fama da cutar asma yar ƙanana na daga cikin waɗanda yanayin sanyin hotonin ya yi wa illa sosai wanda masana sha'anin kiwon lafiya ke cewa yana da matukar mahimmanci a wayarwa da iyaye kai game da yadda za su kula da 'ya'yansu a wannan yanayin musamman iyaye mata To domin tattauna wannan batun shirin a yau ya gayyato mana da Dr. Lirwano Muhammad ƙwararren likita a birnin Abuja da ke tarayyar Najeriya kuma na fara da tambayar sa ne kan irin cutukan da shi wannan yanayin na san yin hunturu da yanzu haka aka shiga a sassa daban-daban na yankin ke zuwa da su ga dai likita da bayani wato idan hunturu ya zo cututtuka da suka fita da hankali ma mutane a lokacin hunturu sun zama da za ka samu kasan shi kan sanyi ne yana sa mutane suna kamuwa da ciwon huhu wato pneumonia kenan wasu kuma dama suna da ciwon toshin mara wato afra shi ma yana iya ya tashi a gani ina da shi yanzu aka ya tashi ma ina yawan haka shawa yanzu a gaskiya a wannan lokacin ana samun waɗanda suke da wasu cutuka wanda yake kwance ko ciwon hawan jini idan muturi ya zo ka gana samu ɗan toshewan shan iska yana iya ɗaga musu ita wannan cuta babban abun ma wanda suke da cutar nan na toshen hanyar iska wato asma ya fi tashi a wannan lokaci sosai mm. kuma fi damun yara wanda ke kanana wanda musu eh, san abubuwan da za su yi su kare kansu daga sanyin ba ko kuma ana barin su a waje su ya fi tashi a cikin su wanda kuma suke shiga idan za ka hada da abubuwan da ke daga irin a kula da bakin sosai ba a kula da har hanci ba ana so a kula da shi sosai a lokacin da yana bushewa yana sa ana samun haɓo ana eh, to haɓo wato shi ne epistasis wato zuban jini daga hanci to dokta kamar eh, game da dukkan waɗannan eh, waɗannan hanyoyi ne ko kuma matakai za a ɗauka domin a kare kai haka wato babban abun shi ne mutane da su tabbatar da su yi kokari su shiga gida da wuri saboda wannan ƙoran ya fi ya fi tsanani da dare ya fi tsanani da ya fi tsanani so idan mutum da su tafi kamar yara ya su je makaranta da safe da dare ma wani ya samun safa a rufe su wani yaro ba su a rufe masa a jikinsa sai a sa masa safa a kafa a sa masa hula a kai a daidai rufe shi wasu wasu yara ba a ce da rufe su a da farko kenan na biyu bayan ma kowa ya kare samu abu rukuwa ko mutum yana waje ne ma yana kwana waje ne ka samu ya ruhu da kaga da dan rage wannan wajen zafi da safi in za a fita a kokari a sa safan hannu a dan sa abu takuku a ke saboda wasu suna samun iska da yana sa hati shawa ya tashi sai ya sai hati shawa ya sa yana damun mutane sosai sai ya sa takuku bakin ba don corona ba don saboda wannan da ke zuwa kan hanya da kuma ba ta yaka sa ya in mutum da ciwon toshewar hanyar iska wato asma da kuma limoniya da zai iya shi yaran da suke makaranta a tabbatar da an samu su riga a musafan hannu an samu su na kafa a tabbatar an samu dan suweta ko ba ya kamata a sa suweta kuma a tabbatar da wannan suweta sun je makaranta sun dawo ba su cire shi ba ya taimakawa sosai idan aka yi ma yara haka kuma manya ma ya kamata su saya riga a ciki wanda zai iya ya dan samu su dan dumi kafin sa wani riga a kai kafin sa babban riga ko kuma wani abu da inda hali a sa hula a kai. kafin nan dai godiya ta musamman ga Dr. Lirwan Muhammad ƙwararren likita kana kuma jami'i a hukumar kula da lafiya a matakin farko ta Abuja babban birnin tarayyar Najeriya. A nan kuma ni Hassan barka da na na kuma gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya. Zan da likitoci masu kulawa da lahiyanmu masu kulawa da rayuwanmu. To da haka muka zo ƙarshen abubuwan da za mu iya gabatar muku a cikin wannan fitowar ta shirin namu. da fata an ji daɗin dukkanin abubuwan da aka saurara